Washington DC. To jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jima ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Maryam Dauda. Tare da ni Amina Buhari auna. masu sauraro da shike duk ranar Juma'a muna tattaunawa ne akan abubuwan da suka shafi nishadi da al'adu da dai sauransu. Yau kuɗi ga watan Oktoba na shekarar 2019 za mu tattauna ne akan masana'antar Kannywood. To kowane irin ci gaba aka samu a wannan fannin na haɗa fina-finai cikin shekarun nan? Gaskiya an samu ci gaba da yawa domin ita rayuwa ya daman tafiya take a tafi sama a sauko ƙasa wani lokacin a sake tashi a sauko ƙasa wani kuma an tafi kasan ba za a sake tasowa ba to kin ga an samu ci gaba na inganta labarai na inganta hotuna na inganta sa kayan sawa da dai abubuwa Ado Ahmed gidan Dabino kenan za ku ji ƙarin bayani bayan ci gaba da nasarori da aka samu a masana'antar ko kowaɗanne irin ƙalubale masana ke gani masana'antar na fuskanta. Ai an nuna musu cewa idan kana son fim ɗinka ya samu karbuwa a duniya to fa dole ka yi wani abin da ake kira cultural preservation wanda zai nuna yadda al'ada ka take da rayuwarka take duk wani wanda yake da kokarin ya yi fim din raya al'ada to ba zai nasara ba saboda sauran gangami za su tafi bai nasara ba wannan shine babban matsalar farfesa uba abdalla kenan na jami'ar nawon muna tafa da karin bayani fina-finan Hausa da masana'anta ce da aka kafa kusan shekaru talatin da suka wuce. Gashi yanzu Najeriya ta cika shekaru hamsin da tara samun 'yancin kai. Shi yasa yi muka gayyato jigajigan masana'antar Kannywood don mu ji irin ci gaba ko sinsa da aka samu Tuma sauraro za ku ji ci gaban waɗannan bayanan sai ku biyo mu a cikin shirin yau da gobe. da farko za mu haɗa ku da wakilin sashen Hausa Baraka Bashir wacce ta yi hira da Ado Ahmed Gidan Dabino jigo a masana'antar Kannywood akan irin ci gaba da aka samu a masana'antar ga abin da ya ce. Gaskiya an samu ci gaba da yawa domin ita rayuwa ya daman tafiya take a tafi sama a sauko kasa wani lokacin a sake tashi a sauko kasa wani kuma an tafi kasan ba za a sake tasowa ba saboda ka an samu ci gaba gaskiya don mu da muka fara lokacin ba don neman kuɗi muka fara ba muna yi ne don sha'awa don ra'ayi kuma muka zo muka da fina-finan ma a matsayin na farko inda so daga yanzu shekarar sa ashirin da wajen shida ko da bakwai ba don neman kuɗi muka yi ba don dai a fara yi to kin ga an samu ci gaba na inganta labarai na inganta hotuna na inganta sa kayan sawa da dai abubuwa sannan kuma an zo an samu kuɗaɗe da yawa <clears throat> wanda suke da nasibi ba daɗewar ka a ciki ne yake baka nasibin samun kuɗi ba wasu sai su zai Allah ya ɗaukaka su ya ba su ɗaukaka su samu kuɗi to an samu kuɗi an samu dukiya wasu sun tafi ƙasashe wasu sun je aikin hajji wasu sun sai gidaje wasu sun sai kayan su ita kanta masana'antar ta kani to ai ci gaban kala biyu ne eh. akwai abin da ake cewa ta harkar dukiya shi gaba ne eh, mu jingine ta harkar dukiya mm-hmm. muna nufin a masana'antar shi an samu ci gaban da ake an samu ci gaba a wancan lokutan idan ta misali da abokan karawa a yau ai ba za ki hada mu da su ba saboda me ba za a hada yawa kin kan kane ta riga Nollywood kafuwa ta riga ta kafuwa wannan ki faɗa amma kuma a iya cewa Nollywood ta wuce ta wuce kane yauwa abinda yake faruwa ba mu da hanyoyin tallata fina finan mu kamar yadda 'yan kudancin najeriya suke da shi ni na je london na ga ana sai da fina-finan nigerian film mm. amma ba a sai da na hausa ko ɗaya ban gani ba to su waɗanne hanyoyi suka ba su da suke can misali a ga 'yan najeriya an raba su ne hausawa suna maka amerikawa um, yamurai suna amerika eh, eh, yarba suna london tunda har unguwa ce da su ta yarbawa eh. za ki ga akwai wata kasuwa da take ci ina ga kamar ko ranar ladi ne ne mafi yawa su ne ana sai da atamfofi da lesi da shaidar sauransu saboda haka wannan mutanen nasu na can suna kokarin su kafa business din da za su taimaka wa mutanensu su in fina ne su dinga sayarwa ko online ne ko kuma a kantuna lokacin da cd yake tafiya ni na shiga kantuna da yawa na ga ana sai da fina to ai mu ma a can din inda akwai hausa akwai kantuna in kuma ana batu ne na intanet mu ma ai akwai mutanenmu da suka shahara a harka ta internet abinda nake gaya miki su business din sun dauke shi da gaske ne eh. kin san akwai bambancin kana da mutum a can wanda ya tafi tayawu shi ba ma neman kuɗi ya tafi ba aiki ya tafi ko wani zaman kaza ko wani kaza wa'annan akwai wanda suke son su tafi daman dan kafin ki ga bahaushe dan arewa kwaya daya tafi turai ko america kin ga yan kudu goma ko ashirin sun tafi saboda ko neman biza in kika je za ki gani yadda ake ta sun fi yawa sauran saboda ka su suna tafiya da niyyar neman kudi don haka da hanyar da suka san za su samu kudi za su kafa kuma za su nemo yan uwansu su ce su zo su zuba jari kuma za su taimaki junansu amma mu namu ba za su yi ba idan ma yauwa saboda halin mu ne ma dai a kan kanmu mu mutane halinmu na irin shakulatin bangaro da rashin damuwa da abu wanda an ɗauki abu za a iya inganta shi ya zama muhimmi ya zama hanyar samun kudi amma sai a dauke shi wasa nishadi dan jin daɗi dan kaza dan kaza amma su sun dauke shi kasuwanci tun za su bar kasar su su tafi wata kasa a Kenya da ina ne su je su yi wasan a can to masana akan harkar fina-finai sukan ce abin da ya sa fina mu har yanzu bai kai ga inda ake so ba akan ga yadda ake rubuta labarin ba a nuna al'ada da sauransu shin ka da haka ai akwai amma su ma kake manta yan kudin zaki ga magana ce ta ritual tsafi to mu a kasa wasa ba a tsafi ba a bokanci ai ana yi illa ke ce labaran soyayya ne suka mamaye kasuwar wanda kuma ba shine kawai matsalolin jama'ar mu ba sannan kuma da kamar yadda ce miki neman abubuwan namu su shiga duniyar mu ba ma cika yi mun tsaya bata kantin kwari kaza kaza da sauran kuka ga wancan lokaci mm. kuka ga ko ka ga jiya kuma ka ga yau mm. ko ana sa ran za ka gobe insha Allah wani irin yunkuri kuke yi na ganin kun inganta masana'antar gani tun da ka fita kasashen waje. Mm, na shiga, na je kasa ta fi ashirin a duniya. To wani irin yunkuri kai da ire-iren ka suke yi? To yunkurin mu da muke yanzu kin gabara na je Kenya wani film festival da aka yi na samu mutane kuma na ce akwai batun mai irin haɗin gwiwa collaboration wanda duk kasashen da suke yin fina-finai akwai irin wannan haɗin gwiwa watakila kana da bajet ɗinka na naira goma wancan yana da naira biyar wannan yana da naira biyar in kuka haɗa ashirin za ku yi abu babba ta yiwu yana da kasuwa a kenya yana da ita kaza a kaza gurare sai ku haɗu sai ku yi wannan abubuwan su wayannan da suka wuce mun yan abokan zaman mu su suna da wannan ɗabi'ar sai su kira mutum daga Amerika ya zo a shiga a yi collaboration da su mm. sai su kira wani daga eh, ingila su zo saboda haka mu kuma ba mu cika damuwa da sai a dinga yin wannan ah, ah, shoko wannan business mutum mai daya sai shi kadai zai abinsa ba zai nemo wasu su zuba jari ba kuma harkar duniyar fim ba haka take ba akwai mai zuba kuɗi akwai mai tallatawa akwai mai rubutawa akwai mai bada umarni akwai mai kaza akwai kowa da inda ya fi kwarewa amma mu sai kiga ni ne mai saida ni ne mai bada umarni ni ne jarumi ni ne kaza ni ne kaza to gaskiya wannan raba raba abubuwan ayyukan ma yana taimaka a collapsing amma idan za a ce mutum goma sun haɗu sun zuba kuɗi masu yawa ko naira miliyan biyu suka hada ko uku uku suka tada naira miliyan ashirin ko talatin ko hamsin suka yi wani abu kowa zai kokarin <clears throat> ya ga yadda za a yi kuɗin su dawo sai ya yi hoɓasa amma an kai kaɗai ne fa tunanin ka ya kare ya rushe kenan ta baka da wata hanyar da wannan zai abu na amma yana da kuɗi a ciki zai fi yin abin to menene a takaice menene babban abin da yake ciwo masana'antar kane mutu a kwarya na ina batu na masu shigo eh, ta bayan fage to ah, ina batun matsala na tantancewa kuma ina batu na wasu lokutan sai a samu su daga cikin jaruman ko saboda rashin daidaito hakula su ce su ba sa cikin kungiyar masana'antar to ah, matsalolin ta suna da yawa na farko dai haɗin kai duk duniya in baka da haɗin kai a abin da za ka yi ka za ka samu matsala kamar yadda yan uwanmu suke da haɗin kai duk inda dan uwan su yake a wani waje zai kafa mutanensa mu kuma ba mu da irin wannan ɗabi'ar sannan na biyu matsala ta labarai ya kamata mu dinga ba masu abin abinsu wato marubuta su dinga rubuta labari ba da za su je kawai su kalli fim su zo su fassara shi daga indiya ko daga amerika su zo su yi ba ba za ka birge ba amerika dan ka ɗau labarin su ka baddala shi ko ka yi shi kai da kai ba ko ka dau ba indiya ka yi shi kai da kai amma ka ɗauki naka na kasa hausa na al'ada ka na waye sai ya so ya ga wannan ya ga ƙauyuka ya ga karkara ya ga rumbu ya ga kaza amma don dogon gini wani ma sai ka cire hulakan ka ji america ka za ka kalle shi ba za ka burge shi ba ko ka sa coat ko ka sa necktie ba za ka burge shi ba amma in ka sa windiya ka sa aska tara ka sa aska biyu sai ka birge shi saboda abu ne na al'ada ko ka saka masa bori a ciki to wayannan sai mun gyara batun labaran mu sannan kuma sai mun yi kokari wajen shigowa ta bayan fage ana samun kungiyoyin masu shirya fina-finai daga jarumai da masu shiryawa suna tantancewa suna iya bakin kokarinsu amma wasu kuma daga cikin jaruman ko masu kamfanonin sai su dinga karya dokar kawai su dinga saka mutanen da ma ba su da rijistar. Abdullah har ila yau baraka bashir ta yi hira da jarumar wasan fina-finai hawa waraka akan yadda take kallon masana'antar kanewood ga abin da ta ce eto eh a gaskiya na dade a cikin wannan masana'anta. To ita wannan masana'antar dai ga ta nan ba yabo ba fallasa domin tana nan tana tafiyar wahainiya. Yau nasara gobe akasin haka. Eh to ba za a ce ba a samu nasarori ba. dama a kowace irin sana'a dole sai an samu nasara kuma an haɗu da ƙalubale saboda idan kika duba a yanda wannan masana'antar tamu take tsaye yanzu cak ba abin da ake yi ba abin da ke gudana a ciki ba gaba ba baya fim din ma yanzu ba yin shi ake ba in kin ga an yi fim sai dai a dora shi a youtube ko dai da sauransu saboda yawanci irin yan downloading da sauransu dai da suke ta kawo wa harkokin cikas to kin ga a nan dole akwai kalubale da kuma yanayin yadda masana'antar take ga ta nan ne dai ba yabo ba fallasa sai dai kawai mu ta'adda Allah dai ya kawo mana wata mafita mafi alkhairi wannan masana'antar tamu Allah ya gyara ta amma kalubale kan akwai shi nasara ma akwai shi to a ganin ki me janyo wannan kalubalen shin kun ki matsawa daga yanda ake eh, fina-finai a da ne tunda yanzu kin ga a duniya ma yawanci yanda ake fina-finai a gidajen sinima ne eh, mafi akasari kowane yunkuri kanibu take na ganin ta matsa daga kan yadda take fina-finanta a da sannan ke a karan kanki a matsayinki na hawa waraka wani irin kalubale kike fuskanta To a gaskiya ita wannan masana'anta tana tare da kalubale kala-kala saboda abubuwan da suke damunta suna da yawa. Kin ga na ɗaya akwai rashin haɗin kai. Middin aka ce a rayuwa al'amura babu haɗin kai bayan da za a yi a samu ci gaba. na ɗaya kenan na biyu zamani ya kamata in zamani ya zo a tafi da zamani tunda yanzu harka ta koma ta gidan kallo irin su nemo haka da sauransu to ya kamata sai a tafi da haka din to matsalar mu ba ma irin fina-finai masu inganci waɗanda za a dinga kaiwa su nemo yau ka kai fim ɗinka an je an kalla mutum ya biya kuɗinsa ya shiga ya ga abin da bai mai ba ko ya ga irin abun bai mai ba kin ga gobe ba yanda za a yi ya dawo ko da an ce ana haska wani fim ba lallai ya je ba na biyu kenan saboda fim ɗin sinima daban fim ɗin sayarwa a kasuwa daban ba za ka haɗa fim ɗin da kake yi ka buga ka kai kasuwa ka haɗa shi da irin wanda za ka yi a sinima ka kai ba dole sai ka inganta shi kuma na uku da rashin jari saboda wannan masana'antar tamu tana fuskantar matsalolin rashin jari ba mu da cikakken jari kuma gwamnatoci ba sa taimaka mana da wasu abubuwa yadda za a yi mu tsaya da mu to kin gani duk wannan masu ma wasu matsaltsalu ne matsaltsalu dai ga su nan da yawa kuma na hudu maganan yan downloading bayan da za a yi ka zuba kudaden ka masu dimbin yawa ka je ka yi fim din ka miliyoyi ka zo kafin ka sake shi a kasuwa an fara tura fim naira goma naira ishirin kai an barka da jibgin tim a gida sai dai kai asaran shi kin ga to dole gobe ba wanda zai yi tun ana yin haka ta kana yi yau kana yi gobe zuwa jibi sai ka ga jari ya karye dole ka hakura ka koma gefe to matsaltsalin dai suna da yawa idan na ce maki zan kirga su ba za su kirgu ba ita da dama ita rayuwa kin san dole da abin da za ka yi sai ka haɗu da ƙalubale ka haɗu da nasaransa ka haɗu da akasinsa kuma to mu dai alhamdulillah tunda muna da ranmu da lafiyar mu kuma har yau ana yi da mu gobe ma ana yi da mu mu dai fatan mu kawai Allah ya bamu mazaje mu aure mu ma mu huta kawai <laughs> wannan al'amura Allah ya taimaka na gode. To daga Hauwa waraka kuma mun samu zantawa da jarumi Nuhu Abdullahi inda shi ma ya tufa albarkacin bakinsa ga kuma abu da yake cewa watan babban nasarar da za a iya cewa kaniwar ta samu a waɗannan shekaru da suka shuɗe su ne um, idan aka ɗauki shekara goma da suka shuɗe zuwa yanzu za a ga yanayin yadda ake ganin fina-finan hausa ya bambanta matuka gaya watan kama daga yanayin hoto da kuma sautin da ake ji a cikin fim da shi karan kansa yadda ake tsara labari da yadda ake gabatar da labari wannan gagarumar nasara ce da aka samu wanda kuma hakan ya samu ne sakamakon irin jajircewar da masu shiryawa da kuma ba da umarni suka yi da yadda yanzu zaki ga ah, watan Um, akwai waɗanda suke shirya fim ko kuma jarumai na kaniwood sukan iya zuwa ƙasar amurka domin su je su nemi ilimin abin da ya shafi harkar fina-finan hausa su wannan ba karamar nasara ba ce ba da ma ragowar ƙasashe so ƙalubalen da masana'antar take fuskanta watan bai wuce da ake samun eh, watan taɓarɓarewar yadda ake gabatar da watan yadda fina-finan nan suke fita kasuwa ba ta yadda ake samun waɗanda masu satar fasaha sukan saci fasahar waɗannan fina-finai watan wannan fina-finai namu su je su sayar da su a ɗan ƙanƙanin kuɗi wanda suke barin watan wanda ya shirya fim da kuma masana'antar a cikin faɗuwa mai girma wannan kusan dalilin ne ya janyo masana'antar ta durkushe sai kuma kalubalen da masana'anta take sake fuskanta a yanzu shine yadda ake amfani da hukumar ta ce fina-finai ta jihar kano um, ta koma kamar siyasa waɗanda ba su yi jam'iyyar mai ci ba akan yi musu bita da kulli da sauransu wannan ba karamin ci ba yake jawo masana'antar ba wannan kuma yana zuwa masana'antar mutunci a idan duniya da kuma waɗanda ma suke son su zo su saka kuɗin su za su ji tsoro saboda koyaushe ana cikin irin waɗannan rigingimu so a matsayina na nuhu abdullahi wanda ya shigo masana'antar a matsayin wanda yake shirya fim kuma ya koma jarumi na samu nasara matuƙa gaya a matsayina na matashi eh, na hanyar masana'antar ta samu da damar da na kan iya rike kaina da 'yan uwana da abokan ma arziki na kan taimaka musu su wannan ba karaman nasara ba ce sosai kalubalen da zan ce yana fuskanta a matsayina na mai kamfani na shirya fina-finan hausa shine wannan satar fasaha da muke fuskanta ah, da kuma rashin samun masu zuba hannun jari a kan masana'antar su wannan kalubale ne saboda masana'anta ce wadda mutum ɗaya biyu uku hudu goma ba za su iya yi ba dole kana da buƙatar wasu su zo su saka hannun jari na yin fina-finan da za su iya gogayya da ragowar fina-finai na duniya amina kin ji dai tattaunawar da yan kani ke yi kina ma kallon ma house fina ina kallo ina kallo da dai nake yarinya dai na fa kallon su sangaya wannan zan iya rera miki waƙoƙin su dai <laughs> sangaya kika kalla to balantana in ce to a ganin ki ina ya kamata su gyara da girma na ku kwanan nan na kalla sanga na ce ikon Allah na ce lalle komai zamani ne eh, lallai kan ba shakka to daga karshe barka bashir ta tattauna da masani a harkar masana'antar Kannywood farfesa Uba Abdullahi shi kuma ga abin da yake cewa game da masana'antar sunana abdullahi uba adamu a yanzu haka ni ne mataimakin shugaban buɗaɗɗen jami'ar najeriya wata kakara jami'ar nawon kuma ni malami ne a tsangayar sadarwa da take jami'ar bayar kano to um, shin dangane da yadda ake tafiyar da harkar fina-finai daga wancan lokaci zuwa yanzu shin an samu ci gaba ko akasin haka to ci gaban haka mai rijiya ne saboda alakul halin ana samun rashin daidaituwa tsakanin masu nazarin fim da kuma 'yan fim su 'yan fim kullum gani suke idan ka yi nazari a kansu kamar kana muzanta musu ne kana son ka lalata musu sana'arsu kana musu kyashi kana musu hasada mu kuma matsayin manazarta shi ne duk wani abun da dan adam yake yi to dole mu nazarce shi ake kira anthropology ko area ka ne ko ba area ka bane in da dan adam na yin sa to hakkin ka ne ka nazarce shi ga gaya duna ga yadda yake to ana ta samun wannan ah, kalubale tsakanin mu da su to abin da muke ta nunnuna musu a shekarun nan da suke ta faruwa shine a canja alƙiblar eh, yadda ake yin fina-finan to amma sai aka ɗauko salon yadda bahaushe yake sana'a a canja kana nufin yadda suke ah, gabatar da labarin fina-finan nasu bai dace yadda suke gaba ai fim gaba ɗayansa fim ba kyamara ba ce ba muta ba jarumi ba ne fim labari ne hmm. duk fina-finan da kika sani na hollywood wanda aka ce sun yi fice a duniya to labari ne kai su wannan bangare a ni kaina a matsayina na abdullahi ba adamu ba yadda ban yi kokarin na kawo british council sun don su koya masana'antar nan yadda ake tsara labarin fim ba aka dinga cewa na kawo turawa za su zo su kwace sana'ar za su yi mai za su yi mai turawa ma da kansu suka ce sun haƙura kenan da aka kawo su ba a samu damar koyar da yadda ake a'a an samu amma waɗanda muka samu muka ce su zo a yi aikin da su ba su fi guda biyar ba kin ragowar duk kin yadda suka yi in an ce a zo taro ba za su zo taro ba kin yadda suka yi saboda suna ganin cewa wai ai wani wani irin ni dama an dauke na ba yahude saboda haka na kawo yahudawa turawa za su zo su kwace musu sana'a amma a lokacin har zuwa ma yanzu abin da ike ran ɗan fim shine ya kwaikwayi India kuma wayansunsu sun faɗa an buga a mujalla cewa su ba za su daina kwaikwayon India ba saboda ba su da kwakwalwar da za su zauna su kirkiri labari to zan koma bai su waɗannan guda biyar din a wancan lokaci da aka british council ta koya musu biyar din nan ba su isa su kawo a sun yi fim har sun yi sun yi fim su kawo tasiri su canja sun yi kwanakin baya ita british council sun yi bikin cika shekara saba'in da biyar mm. to mun yi ma wannan maganar ba za su iya kawo canji ba saboda abun ya fi su mm. amma sun yi fina-finai nake jin kamar guda bakwai wanda muka ba muka ba su kamar fan dubu kowa aka ba shi fan dubu daya ya yi fim din to sun yi fina-finan kuma sun yi fina-finan da suka bambanta da da fina-finan da ake yi hmm. kuma mu dama manufanmu shine cewa za ka iya yin fim din da ya bambanta kuma mai ma'ana kuma mutane su saurara duk wanda ya wuce shekara arba'in a duniya za ki ya ce da ke shi fim din da yake so na kasam yaro hmm. za ki ya ce da ke su dan haƙƙi ko dan magori ko menene duk wayannan na talabijin drama din nan to amma duk wanda yake bai kai shekara arba'in ba su fina-finan zamani suka sani na kane wood da aka sani da rawa da rawa da tsalle-tsalle da murgina-murgina akan ciyawa saboda kwafowa ake daga india kuma su sun ce su ba za su daina kwafa daga india ba har abada ah, su yan waɗanda suke fina-finan suka ce ba za su canza ba tunda a farko kaya ce kayi kun yi yunkurin yin bincike da kawo musu sauyi amma ba sa son su karba a kwarai ai an nuna musu cewa idan kana son fim ɗinka ya samu karbuwa a duniya to fa dole ka yi wani abin da ake kira cultural preservation wanda zai nuna yadda al'ada ka take da rayuwa ka take to a nan ma ana ta taba baba akan me ake nufi da al'ada al'ada fa ba wai tana nufin ka sa kayan sarauta ko a je ƙauye a ɗauki fim a cikin bukka a ce wai ai yi fim ɗin al'ada ba babu wani abu da ya ce in ka ci abinci da cokali ba al'ada ba ne gaba ɗayan kano ma an kika duba ta babu wani ginin hausawa yanzu ba duk gaba ɗayan kano babu wani gini zaki ce ginin bahaushe ne wannan ginin mai soro da ki ta kanta kalmar soro ma ba hausa bane daga wangara muka samu ta to saboda haka al'ada ba tana nufin wai wai ka ci abinci a cikin akushi ko ka ci abinci da hannu ko ka yi amfani da ƙwarya mm. ko ka yi menene ka duk ba wannan take nufi ai zamani na canjawa ana ci gaba al'ada eh, ɗabi'a ce yaro ya zo ya durƙusa to wannan ba za a taɓa canja wannan ba har abada yauwa misali yanzu mm, baki sai aka ce a fim mai gida ya eh, fita hmm. matarsa za ta sallama tuto mai gida allah allah ya kiyaye allah sai ka dawo mai zan dafa eh. yau sai ce ah, to me kike niyyar dafa, ta tuto alkubu zan maka a ah, dan wake zan maka alala a cikin faɗan abincin tana faɗan abubuwan da yake na al'ada ne to amma ka ba haka sai dai sai ka dawo da ya dawo sai dai mu an dora abinci akan tebur ya hauci to yanzu a takaice yaya kake ganin za a inganta masana'antar Kannywood? a'a ai kamar yadda na gaya miki ta babu da muke yi da su suna nan cincirin da su kaso wajen kusan tamanin cewa mu ba san su muke ba ba kaunarsu muke ba sa muka tattara sha'aninsu don muka watsar hatta da turawa da suke zuwa suke nazari a nan sun daina zuwa Sun eh, mun ce da su mun ce da su idan kun zo abin da nazarin da kuka yi shekara goma da ta wuce to ba za ku ka canje ba amma ai ai ba tare an zama ɗaya ba ko kai musu kuɗin goro ne cewa babu waɗanda suke son su ga an samu shi duk wani wanda yake da kokarin yayi fim din raya al'ada to ba zai nasara ba saboda shauran gangami za su tabbatar bai nasara ba wannan shine babban matsalar to madalla baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria a gai da baraka bashir da duk waɗanda ta yi hira da su Masu sauraro abin da ya sawaka kenan a cikin shirin namu a yau. Sai kuma ranar Litinin idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Chan tare da abokiyar aiki na da ta na gabatar da shirin Maryam Dauda ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.